Bismillahir Rahmanir Rahim. Mulki ko sarauta, babi na takwas. Idan ba manta ba a baya mun tsaya, a inda ya ce to ka sake ta mana. To a nan maka tsaya yanzu kuma za mu ci gaba. Ka ɗauke ta ka kai wanda ya aura ma ita ka ce masa ba ka san ta. Ya fi ka zauna kana cin amanar ta. Yarima ya yatsa na fuska yana kallon inda take kwance kafin ya dube ci. Ya ce ko kashe ta ne ai kanwata ce ko? Ya ce ba ka ba, diyarka ce kai ka tsugunna ka haife ta. Banza mugu kawai. Kalaman Bilas sun so mutun zira shi. Bai bi ta kansa ba ya tsugunna ya ɗauki Afiya ya nufi ɗakinta da ita. Bilal na biya da shi a harziki. Aiman ya so taɓa jikinta. Ya ji ya yi sanyi ga baki ɗaya. Duk sai ya ji ba daɗi a karo na farko a rayuwarsa. Da ya so ta kenan. Ba ma ita ba. Ba macen da ya taɓa tausayi sai Afiya. Shi ma a yau. Hannun zai ɓata masa lokaci ya Bilal ya tashi. Ya ture shi fuska a murtuƙe. Ya shiga duba Afiya. Aiman ya koma gefe ya zauna yana kallon su. A rayuwarsa bai san nadama ba, illa kawai ya tsinci kansa da rashin kyautawarsa akan abin da ya yi mata. Ya sani da ya batta ko ba komai kanwarsa ce, amanarta aka bashi. Kuma ya tabbata Aliyu ba zai taɓa yi wa sa haka ba. Tunaninsa ya jiyo muryar ta yaye Bilal ya ce sannu Afiya, ta ce yaye sun yana nafa, Ya ce tana lafiya, na ba ta magani ta samu bacci. Ta limshe idanuwanta kafin ta buɗe ta ce yaye Bilal, ka taimaka ka kai ni gida inda umma na ko Amina ba zan iya zama a nan ba. Maganar ta ɗan sosa Aiman sai dai bai nuna ba, illa ɗauke kansa da yayi daga kallon su. Bilal ya ce gida ke son zuwa Afiya, ta gyaɗa kanta da sauri. Ya ce saura four month a yi holiday, yi haƙuri kin ji? Ta idanuwanta tana hawaye ta ce ina son shiga toilet, ba zan iya tashi ba. Ya Bilal ciwo suke min. Ya rintse idanuwansa cike da takaici kafin ya dubi Aiman, fuska a ɗaure. Ya ce wallahi ba na son na zama silar haɗa ka da iyayenka. da yau sai na tabbatarwa da mai martaba duk abin da kake wa Afiya sannan ba zan jure ganin ta haka ba shi yasa zan dakatar da zuwa na a gidanka tunda ni ma ubana ya siya min nawa gidan Afiya amanar ka ce kuma Allah zai tambaye ka ya juya ya fice ran ya yayi Bilal dan Allah kar ka tafi ka je da ni ya tsaya cike ya juyo yana kallon ta idanuwanta taf da hawaye tace please ka kai ni gida ba tare da yayi magana ba ya fice da sauri ya bar gidan Yarima na zaune na sauraron su bai san me yasa yake jin haushin yadda Afiya ke nuna damuwar damuwarta akan Bilal ba. Take nuna ta fi son zama da Bilal a kansa. Nan take zuciyar shi ta bashi amsa da cewa saboda ya fi bata kulawa, ya fi ɗebe mata kewa. A sanye yake kallon ta da fuskarsa, ba na dama sai dai ya rasa wace kalma zai so mai mata magana. Ya tashi ya ɗauke ta a karo na biyu, yana fita da ita. A toilet ta gagara tsayuwa, ƙafafuwanta sai rawa suke. Sai ƙanƙame shi take ya dube ta idanuwanta a rumtse. sai faman hawaye take. Ya ce Afiya buɗe wanki. Ta buɗe tana kallonsa. Ya ce ki daure kin fiye raki da yawa. Dama ga shagwaɓa da ke jikinki. Tun kina ƙarama. Baya ga haka tsallan kwado ba wani abu bane mai wahala. In kin duba exercise ne na saka ki. Dubansa take cike da mamaki da haushin maganarsa. Duk da cewa wannan shine karo na farko da su mai yi mata magana cikin sanyin rai. Ba daure fuska. anan ta tsaya da ƙafafunta ya sa ya fita daga toilet ɗin. Kusan minti goma kafin ta fito tana tafe tana ɗingisawa, da ƙyar ta iya zama akan gado tana kallon sa. Ta ce yayi dan Allah ka maida ni gida inda Amina take. Sai ga hawaye shar jikinsa yayi sanyi. yace ce me yasa kike son zuwa gida ba karatu aka ce ki zo ki ba? Ta yi shiru tana hawaye. yace ce ki yi magana ina jin ki. Ki faɗa min dalili mai ƙarfi zan kai ki gida a yau ma idan kina so. Muryar tana rawa ta ce ba na son zama da kai ne. Ya yi murmushi yana faɗin akan wani dalili. ta ce kai mugu ne ba ka ta ka tsane ne Murmushi ya yi a karo na biyu yana kallon ƙasa. Kafin ya mai da sa, gare ta ya ce ban da mugunta afiya. Ke ce kika so ma kirana da mugu kuma ke ce kika min wannan kallon. Ba na taɓa gaya miki cewa ke mace ce ta farko da na so ma musayar yawo da ita har na tsaya ina gim da ita ba. Kwas ba wata mace da ke gabana. Ban taɓa shiga damuwa ba ban san menene damuwa ba sai da na haɗu da afiya. Ban san yadda zan tsaya da mace in yi minti biyar da ita ba sai akan ki. dalilin da yasa na biye miki kwas na ga ke ma kina takama da mulki shi yasa na nuna miki tawa sarauta sannan ina so ki ajiye duk wani mulki da kike takama da shi ki bi nawa ina ji shi kadai zai samu ni da ke mu daidaita kanmu dan ma kina kanwa ta yasa nake gaya miki waɗannan tabbas da wata bare ce ko kallo ba za ta ishe ni ba sannan duk abin da ya faru laifin ki ne da kike son nuna min gadara da mulki ni kuma na nuna miki sarauta sarautata kin ga a bisa rashin sanin mu mulki da sarauta duk namu ne kowa na da iko a kansu tun bayan auren mu kin kawar da duk wata izza da kike ta gama da ita kin sadu da kin bar mulki da rashin kunyar da kike mu. kuma na yi matukar mamaki kasancewar ki mai sanyi hali duk da naga karantun shekarun ki shi yasa ni ma kika ga na ajiye nawa sarauta a gefe kamar yadda kika ajiye ki mulkin a gefe shi yasa na ɗauke kaina daga gare ki na daina kula ki ba don komai ba sai dan bana son girma na ya faɗi sai ma na yi da na sanin nuna ƙasaitata a kan ƙanwata. Kwas ban san ke ƙanwata ba ce, duk da ba haka na so gem ɗin ya tsaya ba, na so ya ci gaba. Ki daina cewa na tsane ki ban tsane ki ba, kwas you my sister, matsayinki ɗaya da na rumaisa a zuciyata. Bayan shi ban san yadda zan so mace ba, ban taɓa so ba, amma ban sani ba ko ke kin taɓa. Ya faɗa idanuwansa a kanta, ta yi shiru haɗi da sun koyar da kanta ƙasa. Ya tabe bakin saɗi da ƙafafuwansa kafin ya tashi ya fice daga ɗakin. ta maida kanta jikin filo ta kwanta haɗe da limshe idanuwanta tun daga ranar ya sassauto zuciyarsa a kanta ya soma kula ta suna fita tare su dawo tare yana zama ya yi mata lesin a gida kamar yadda Bilal ke mata sai dai fuskar a murtuki. wannan yar shakuwar da suka yi soyayya mai tsanani ta fisge aifiya a kansa bayan wata biyu da gudu ta faɗa ɗakinsa tana dariya cike da murna ta faɗa jikinsa abinda bata taɓa yi masa ba ko na ce bata taɓa kusantar jikinsa ba hakan yasa ya ji wani iri bambara kwai ya tsaye da danna wayar sai ya mai da hankalinsa gare ta ya kasa tsawata mata akan ta tashi amma yana son sanin me yasa ta farin ciki ta dago fuskar ta tana murmushi ta ce yaya albishirinka duk ta saukar masa da kasala ya kasa amsawa illa idanu da yake binta da su ta tunzure bakin taɗe da jan dogon hancinsa ta ce kayi shiru kana kallo na please ka ce fari kal kyalkyalle saukar da numfashi yana kallon yadda ta ɗane ruwan cikinsa kamar wacce ta hau doki kafin ya kalle ta Ya ce albishir ɗin mene? Ta ce to ka ce goro mana. Ya ce goro. Ta soma dariya. Ta ce Rumaisa ta haihu ta sami yaro. Zumbir ya miƙe zaune fuskarsa cike da mamaki. Ya ce wa ya gaya miki? Ta ce Umma ce ta ce gobe za su je Najeriya. Ya ciro waya shi ya kira Umma. Abin da Afiya ta gaya mai, shi Umman ta faɗa masa ya addu'ar Allah ya raya yaron. Kana ya kashe wayar yana kallon Fuskar ta ɗauke da murmushi ta ce yaya kai ma kana son bebi ko? Ya kiɗa kansa. Ta ce ni ma ina so amma ni ban sami bebi ba. Ta shagwabe fuska kamar za ta yi kuka. Ya kalle ta ta yi narai-narai da idanu da alama ba ta san komai akan aure ba ne. Har take ɓata ta haka. Ya ce ke ma za ki samu naki. But let me free for now. Ina jin barci Afiya. Ta ce to amma yaushe za mu je Najeriya ina son na ga jariri. Ya ce ke da Najeriya sai nan da tumun. Ta fiddo idanu waje. Ta ce please yaya biki kawai. Ta ce please yaya Baki kawai ya yatsa, na fuskarsa da alama ya soma gajiya da surutunta. Ya ce ba za ki je ba, idan kina son sa, ki ce a turo miki fake ko ki duba Instagram, amma ki daina maganar gida, kar mu samu matsala a gin. Ta tunzure bakinta ta sauka daga gadon ta fice. A daren ranar sai faman juyi take akan gado tana wani mummunan mafarki ta yi da ya matukar razana ta. Ta soma kara mai firgitarwa har cikin barcinsa yake jin ƙarar. Ya buɗe idanuwansa yana son gaskata abin da kunnuwansa ke jiyo masa. ihunta yake ji ba kakkautawa da sauri ya duro saman gado ya zira takalman sai ya fito ɗakin da ƙyar yake sakkowa Steph yana isuwa falanta ya shigo da nasa mutanen a firgice kowanne da mamakin sagat ɗinsa ma suka shigo a hanzarce ɗauke da bindigoginsu da hannu ya dakatar da su kafin ya shiga ɗakin tana kwance idanuwanta a rufe sai faman faɗin take amma zai kashe ni zai kashe ni ya rungumo yana faɗin afiya afiya ta buɗe idanuwanta duk sanyi esin zuba take ya ce waye zai kashe ki ta soma hawaye tana faɗin ba kai ne ka biyo zaka kashe ni ba ya ce ni afiya akan me zan kashe ki ta fashe da kuka ganin a tsorace take da shi ya riko hannun da suka sako saman gado suna isa falon ganin rigar barci a jikin ya sa ya cire alkyabbarsa ya sanya mata ganin sun fito ba wata matsala ya sa ogan ya harba bindiga sama aiko ta ƙara ruɗewa ta saki ƙara ta cakumosa yana ganin haka ya ɗauki da suka fice Akan kan gadonsa ya sauke ta ya cire alkyabbar yana kallonta. Ya kwantar da ita ya ja lallausan blanket ya rufa mata. Ganin yadda jikinta ke rawa yanayin ta duka tsorace take, mafarkin ya razana ta. Yadda ta ganshi ya nufo ta da bindigar, karan wannan bindigar ya ƙara tsorar da ita, ta rumtse idanuwanta. Tana kuka sosai bai kula ta bayyana hanyar toilet, aiko da sauri ta duro ta biyo sa. Ya ji yana kallonta da mamaki ya ce menene kuma? Ni ba zan iya zama ni kaɗai ba. Ya ce toilet zaki bi ni kenan. ta yaɗa kanta. Ya ɓoye mamakin sa a sai yana faɗin matsala. Shi fa gaskiya sarki ya takura sa da yawa da wannan auren. Ta katse shi mu je yaya. Ni ma zan yi, za ki yi mi. Ta yi shiru ganin haka ya sa ya shiga ta bayansa har cikin toilet. Ya ƙara jiwa yana faɗin to da kika biyo ni har ciki me zaki min. Ba za ki jira ni can ba, ta yi na rai da idanu ya ɓata fuska ya ce to na fasa ki zauna a toilet ɗin. Ta roƙo tana faɗin to ni ka jira ni yaya. Ya tsaya yana kallon ta sai ta duburburce ta ce ka juya fuskar ka can. Ya juya cike da ɓacin rai inda ya biye mata take juya shi san ranta. Allah zai dawo mata ainihin yarimansa mai ji da sarauta idan ba ta yi hankali ba. Tunaninsa ya katse lokacin da take faɗin miji yaya. Ya ce to ki wuce mana ni zaki sanya a gaba ne? Ta wuce yana biye da ita. A baya tana fita ya janyo kofa ji kake gam. Ta jiyo tana kallon ƙofa. Ta taɓe bakinta kawai ta tsaya zaman jiransa. Bai jima ba ya fito. Bai bi ta kanta ba ya haye gadonsa ya yi kwanciyarsa, hade da juya mata baya. Ta hau gadon ta zauna amma ta kasa kwanciya. Sai kallon ɗakin take. Ya juyo ya haɗo ta da jikinsa sosai. Sai ta soma kuka ya ce ina tsoron kada aljanuna su zautar da ke. Abba ya ɗora min laifi amma in baki min shiru ba Allah zan fitar da ke daga ɗakina. Kuma menene ya firgita ki? Ya cinye ki ba ruwa na. Ta gangame shi tana girgiza kanta tana faɗin sorry. Ta yi shiru tana saukar da numfashi bata jima ba bacci mai nauyi ya ɗauke ta. Ya janye barkon yana kallon fuskarta. Sleeping Beauty ya faɗa a zuciyarsa. Ya dubi yadda ta kankame shi kamar za ta koma cikinsa. Ya sani Afiya yarinya ce amma har gobe yana mamakin yadda ta nuna masa mulki. Yana mamakin yadda take nuna mutane mulki kuma ake binta yadda ta ce tunda mahaifinta ke da ƙasa. He likes her attitude. Sai yanzu yake ganin wautarsa na ƙin sanya ta a jikinsa ya kula da ita. tunda yanda ya zata ba haka take ba tana tsoronsa tana bin abin da yake so yana son kasancewa tare da ita yana son shagabarta. yana jin feelings a tare da ita amma baya son ya suta yana tsoron soyayya bugu da ƙari shirme yake ɗaukanta ba ta da muhimmanci shi yasa bai taɓa engaging kansa da nata ba mazan da ke ba soyayya muhimmanci ma haushin su yake ji shi yasa kullum suke cikin faɗa da bilan. bai da magana sai akan mace amma shi kansa yana mamakin yadda ya sake da Afiya har suka yi wannan sabo da juna Ya sani ita ce mace ta farko da ya so kwanciya da ita a rayuwarsa, har yake haɗa jiki da ita. Ba don komai ba sai don abbansa ya ce amana ce, kuma ƙanwarsa ce. To suna kicin tare da Sunyana tana ba ta labarin ƙasarsu da yadda ta zo garin har ta samu zama tare da Prince. A cewar ta tausayinta ya sa Prince ya kawo ta gidan aiki. Iyayenta sun kore ta ne saboda saurayinta. Ya yaudare ta ya yi mata ciki ya gudu. Afiya ta ce to ina yaron da kika haifa? Siniya da ta ce ta haifi yaron ta bai zo da rai ba. A asibiti ta haɗu da Prince. Sai ta kai masa kukanta, har ya ji zai taimaka mata. Ya zo da ita asibiti, amma ya ce ba don ya ji tausayinta ba ne, don shi baya tausayin mata. Afiya ta jinjina kanta kawai Siniya na ta kalle ta. Ta ce wai Prince ba zai yi aure ba ne ko budurwa fa ba shi da. Afiya ta ɗan dube ta kafin ta ce, ko kina son shi ne in gaya mishi. Siniya da ta saki ƙara mai ƙarfi tana faɗin jijos. Aiman da ke zaune a falo ya shigo kicin ɗin yana kiran menene ganin yadda ta birgice sa a ya tsorata. Ta dube su tana faɗin daga kawai na yi mata magana shine ta tsorata haka. Ya zaro idanu waje. Ya ce kika ce mata me? Me kika gaya mata haka? Wanda ya firgita ta. Afiya ta soma ja da baya idanuwanta sun yi raurau. Take kallon samaryar ta na rawa. kace ce yaya ka tambaye ta mana ita ce ta ɗauko zancen. Yayyo kanta kamar zai dake ta ta juya da gudu. Ta fice. Ganin ta fito kicin ɗin da soma dariya. Haka da ta yi har zugasa. don ganin kamar ta raina shi. Dukanta zai yi idan ya riƙe ta a cewarsa. Tana ganin ya fito ta juya da gudu kicibis suka yi karo da juna. Saura kaɗan ta faɗi ya yi saurin taro ta. Aiman da ke kallon sa ya sha jinin jikinsa a tsoraci, don bai yi tsammanin ganinsa ba. Duk da ya saba kawo masa ziyarar bazata. Amma ta yau ta firgita shi. Nan fadawa suka zube ga baki ɗaya suna kwasar gaisuwa. jiya da Afiya za ta yi ta kalle shi sai ta ga ya rikide mata cikin lokaci ƙanƙani. Ya koma ya rima mai raɗinsa. Sarautar ta tashi yayin da da ta motsa masa. Kamar kullum bai amsa ba. Illa ya musu nuni da hannu akan su tashi cike da ƙasaita fuskarsa da murmushi ganin mahaifinsa. Ya ƙara sagun mai martaba ya rungume shi. Shi ma sarki cikin farin ciki ya rungumo sa kafin su ƙarasa cikin falo. Suka zazzauna. Fadawa na tsaye da gaɗin sarki. Kafin ka ce me har an cika gaban sarki da kayan abinci. Kamar dama sun san da zuwansa. Aiman ya ce Abba wannan ziyara haka ta bazata yaushe za a daina min ita ne sarki yayi dariya sosai yana kallon su yace zo a bazata ne dan in ga irin zaman da suke yi sai kuma na same ku lafiya tun daga shi har kuna wasa tare Afiya ta jiyo tana kallon Aiman wanda mamaki ya bayyana karara a fuskar shi sarki ya ci gaba da faɗin na ji daɗin yadda na same ku damin na gaya miki Afiya biyayya na janyo soyayyar miji zuwanki a tare da shi ya janyo muku shakuwa wadda nake fata ta ɗore har abada Haƙuri shi ne zaman aure kuma biyayya aure. Wajibi ce shi yasa Annabi Sallallahu Alaihi sallama yake cewa, da zan umarci wani ya yi wa mahaluƙi sujjada, to da na umarci mace ta yi wa mijinta sujjada, saboda girmansa a gare ta. Lokacin da Allah ya kira Annabi zuwa sama, ya ga wuta ya ga aljanna, sai ya ba mu labarin cewa, mafi yawan daga cikin wuta duk mata ne, kuma mafi yawa sun cewa wa mazajensu. Duk matar da take so lahirarta ta yi kyau, to ta bi Allah da manzansa, iyayenta da mijinta. Ya jiyo sa ga Yarima ya ce, Kai kuma namiji Allah ya baka ragamar riƙon aure gaba ɗaya a hannunka. Domin a cikin Alƙur'ani Allah ya ce, Mazaje masu tsayuwa ne akan matayensu. Ka ji tsoron Allah gurin riƙe matarka. Ka sani amanar Allah ba zai ƙyale ka ba. Haka kai ma idan ka cuce ta Allah ba zai warka ba. Annabi ya ce, Kowane mutum makiyayi ne mai kiwo kuma Allah sai ya tambaye su akan abin da ya bashi kiwo Miji na gari ne wanda zai shigo gidansa da fara'a, ya tirairayi iyalinsa, ya zauna da su su yi wasa da dariya, ya fahimci matsalarsu, amma sai ka ga wani namiji ya shiga gidansa ba sallama, sai dai ya yi gyaran murya, daga nan sai kowa ya shiga taitayinsa, har ya fice ba za a ga murmushinsa ba. To ba haka annabi ya koyar da mu ba, shi yana da lokacin matansa, duk matsayinsa da mukaminsa. yakan zaunawa yana taya matansa ayyukan gida da ɗebe musu kewa. Nana Aisha radiyallahu anha ta ce mun kasance wani lokacin muna iya tsere da Annabi sallallahu alaihi sallama wani lokacin na wuce shi wani lokacin ya wuce ni. A wata fadar kuma ta ce mun kasance muna wanka ƙwarya tare da manzon Allah sallallahu alaihi sallama Yarima ya idan kalli Afiya a sace. A wata fadar kuma ta ce wani lokaci idan na sha ruwa Annabi yana ɗaukar abin ya dubi inda na sa bakina na sha. Ya sha da gurin da na sha. sai ka koyi da Annabi rahama yadda ya zauna da nashi iyalan kai ma ka kwatanta mai martaba ya sake mai da kallonsa ga Afiya ya ce annabi sallallahu alaihi wasallama ya ce idan mace ta shiga sha'anin hidimar mijinta ko ta yi kwalliya domin yardarsa Allah zai rubuta mata lada guda goma a share mata munanan ayyuka guda goma a kuma ɗaukaka mata darajar ta kamar haka idan ya kira ta zuwa shimfiɗa ta yi masa biyayya har ta ɗauki ciki za ta kasance tana da lada mai yin azumi da sallolin dare da kuma wajen ɗaukaka kalmar Allah, wato jihadi. Idan naƙuda ta kama ta zai kasance zafin naƙuda guda ɗaya, kamar wacce ta ta baiwa, mumina. Idan ta haihu babu wanda ya san gwargwadon adadin ladar ta sai Allah, kuma zai kasance mata kowane tsutsu na mama guda da ta shayar da yaron. Idan ta yaye yaron sai ta fara sabon aiki, hakika Allah ya gafarta maki, abin da ya riga ya gabata na zunubanki. Sai Aisha radiyallahu anha ta ce, Hakika an baiwa mata alheri masu yawa. To menene ko a gare ku maza? Sai Annabin Rahama yayi dariya yace babu wani mutum da zai rike hannun matarsa da nufin jima'i da ita sai Allah ya rubuta masa kyawawan ayyuka guda biyar. Ina masu cewa mun yi amfani da magungunan gyaran breast kala-kala amma duk bamu dace ba. To ku share hawayenku. Mun zo muku da mai tula-tula na ruwa sannan akwai na ƙwaya wato na haɗiya duka kuma na gargajiya ne kar ku ji na ce kwaya ku yi tunanin na bature a'a namu ne na gargajiya saboda a ɓangaren magungunan gargajiya an samu ci gaba kala daban-daban mu ma yanzu muna iya sarrafa magungunanmu na gargajiya su zama cikin sauƙi wanda za ka iya haɗiya da haka mai tula-tula za ki iya siyan na ruwa ki sha abinki za kuma ki iya siyan na ƙwaya ki dinga haɗiya cikin sauƙi saboda akwai wanda suke cewa suna son amfani da sabaya amma ba sa shan madara ko zuma don haka wannan mai tula-tulan ya zo da sauƙi kuma cikin sati biyu kacal za ki zo ki hajiya mira godiya kun san ba na kawo muku magungunan da ban yarda da ingancinsu ba sai an gwada na tabbatar domin ku mata a koda yaushe na hajiya mira ne ga masu buƙatar mai tula-tula na gyaran breast sabon magani daga kamfanin Mirabi Herbs za su iya tuntuɓar mu ta wayan mu kamar haka. Sifili takwas ɗaya, shida uku, tara biyu, uku uku, uku uku, wato 081 63 92 33 33 ko kuma sifili takwas ɗaya, hudu biyu, takwas sifili sifili ɗaya tara tara wato 081 42 80 0199 ko ka kira sifili bakwai sifili shida takwas biyar biyar takwas sifili tara shida shi ne dai a turanci 070 6855 8096